ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام الحد الفاصل نعم الحد الفاصل بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم العلامة ابن القيم العلامة ابن القيم يا شيخ بعد أن تكلم عن البدائي التي ظهرت في أواخر اهل الصحابة بين يا magana game da wanda suka bayyana a ƙarshen zamanin sahabbai ashabihim man adrakahum min as-sahaba sai eh, waɗanda suka riske su daga cikin sahabbai suka yi musu kururuwa Na wa kibaru tabi'in da manya-manyan tabi'ai suka yi musu kururuwa ba su yi musu wasa ba daga kowane sasanni wa ramawhum bil azaib suka yi musu suka ce su da manyan abubuwa wato ma'ana sun musu raddi bil zafi an gane ko sahabbai sun yi raddi bil zafi tabi'ai sun yi raddi mai zafi saboda bid'an da aka kirkiro wa tabarra'u minhum suka yi bara'a daga gare su wa azzaru min sabili suka yi suka yi taziri daga hanyoyin su mafi tsananin taziri wa qala shaykhul islam rahimahullah shaykhul islam ibn taymiya Allah ya mazara ma yace na'am wa mislu a'immatul bid'ah min al maqalat misalin jagororin bid'a daga cikin ma'abota maganganu daban-daban al-mukhalafa lil kitab was da suka saba ma kitab was sunna aw al-ibadat al-mukhalafa lil kitab was ko kuma ibadoji da suka saba ma kitab was sunna inna bayana halihim lalle bayanin halin su wa tazirul umma minhum wajibi da tsoratar da al'umma daga gare su wajibi ne shi ittifaqul muslimin eh idan yan bidiya sun kawo bidiya baya kamata a yi shiru dole ne a yi bayanin halin su dole ne a yi taziri daga gare su a gani wannan wajibi ne da haduwar musulmi ga baki daya na'am qala imamu darul hijra malik bin anas imamu darul hijra malik bin anas rahimahullahu ya ce an sa'id bin musayyib wato daga sa'id bin musayyib wa balagahu annahu kana yaqulu laysa min alimin wato labari ya kai gare shi cewa lalle ya kasance yana cewa babu wani malami wala sharifi ko wani mai daraja wala zi fadli ko wani ma'abocin falala Allah wa fihi aibi face tare da shi akwai aibi duk malami wato mutum tare yake da cikin ba babu yadda za a yi a ce wannan malami ne ba shi da wani aibi tare da shi nam walakin man kana fadluhu aksar min naqsi sai dai wanda ya kasance falalansa ya fi yawa fiye da naqasin shi nam zaba naqsuhu bi fadli to sai ainihin naqasin shi ya tafi da falalan shi allura'i, yi in ya kasance alkhairin shi ya ninninka sharrin shi to saboda haka sai ainihin na kasan shi ya tafi saboda alkhairin nan nashi kama annan man galaba alayhi nuqsanu kamar yadda wanda na kasan shi ya rinjaye shi ya zamanto aibin shi ya fi yawa ba fadlu sai falalan shi ya tafi kun ga ka'ida kenan ko mm. idan malami ya zamanto an san wannan malami ahlus sunna ne sai ya aikata wasu abubuwa na kurakurai amma alkhairi shi ya nillika kurakuran a nan wajen sai wa'annan kurakurai su tafi an gane jangare saboda wannan alkhairi amma wannan ba yana nuna kuma cewa ba idan ya aikata wani abu kada a nuna wa mutane kuskuren ba dole a nuna wa mutane kuskuren amma da wani usulubi shin da usulubi ne na cin mutunci da zagi da kama sunan shi a wulakanta ko kuma da usulubi ne na hikima shine ma'ana a faɗi kuskuren abinda wane ya yi gaskiya ba ma tare da shi amma fa malamin mu ne amma mutumin kirki ne an gane wannan ko to irin wannan ba a kiran shi muwazana in ya zama to mutumin kirki ne shi sai kuma ya zamanto ya aikata kurakurai farko dai za a nuna kokarin da yawa musulunci a tsare mishi mutuncinsa sa'annan sai a yi raddin kuskuren an gano wani ku yanzu misali na ce malam wani ba shakka ya yi wa sunna aiki ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza amma bangaren da ya yi magana cewa a ringa sanya hannu a saki hannu a cikin sallah kada sanya hannu a kirki ba ma tare da shi wannan mutum tana yake da cewa ba duk da kokarin da ya yi sai da Allah ya jarabe shi da ɗan wasu kurakurai Allah ya gafarta masa shin wannan akwai cin mutunci kaga babu kaga na faɗi kuskure na nuna mutane ban tare da wannan kuskuren sannan na ma faɗi sunan shi kullu na faɗi sunan shi malam wani ba na tare da shi a nan wajen amma kuma wannan ba yana nuna cewa shi dan a bane ba yana nuna cewa bai kokari a musulunci bane kaza kaza da sauransu shin a wannan zamani haka ake raddin kawai za a nuna ma duk abin da kai a musulunci ma ya rushe za a nuna ma baka taɓa ma yin sunna ba wanda kwata-kwata bai taɓa yin suna ba ba abin da ya taɓa musulunci sai barna kawai yawa musulunci a kama a ce wawa ne shi a ce jahili ne shi a ce ɗan daudi na ba gane to idan ana samun haka kai ka yi wa musulunci aiki ka yi ƙoƙari daga tafiyarka wani ya zo ya jefe ka da manya-manya maganganu ya zo ya zaje ka ko masu yin wannan suna da a wasu ahalus sunna ne kuma suna kwashe wa ahalus sunna kafa ɗan uwansu tunda dai an nuna mana babu yadda za a yi dan adam ya rayu a duniya ba sai ya yi kuskure to kenan duk sanda zai kuskure kawai za a fashe mu kafa duk sanda zai kuskure za a kama suna na a zage ni a kama suna na a aibanta ni da sunan wai da awan salafiya ne wannan har wani ma ya kokari ya nemo hujja wai zagi ya halatta musulunci wallahi in dai wannan shine salafiya babu wanda zai taba shiga wannan salafiyan an gane kawai kai ta ashar kana zage-zage kana kaza ila mutumin da kake zagi ba yana fa da mabiya mutumin da kake zagi yana da mutanen da ke son shi sai ka zo ka zage shi kana tunanin wa'annan mutane su taɓa fahimtar ka ba zai yiwu ba an gano wannan ku to yana daga cikin kurakuran da aka aka shigo da shi a wannan zamanin da sunan salafiya shi ne muka ce wannan abin da ake yi ba ko salafiya ba ne wata da'awa ce daban in ma har za a kira ta da wani abu to adalci za a ce da'awa ce mai fikira na hadadiya saboda yan salafiya ba sa irin wannan a sharfin yan salafiya suna da hikima yan salafiya ko da sun yi zafi ba haka suke yin zafi ba kuma sun san wanda suke wa zafi kaga dan salafiya ya zafi ya san dalilin zafin shi to wayannan wanda suke kiran kansu yan salafiya zafin su ya fi tsanani akan ma ahlus sunna din in ahlus sunna yayi kuskure a nan ne za su baje koli su mai wulaƙanci in ka tambaye su ce ma to ai wanda yake suna gara wanda yake suna a gyara kura ai ba a ce ka a gyara kurakuren shi ba mun yarda a gyara kurakuren shi amma kuma ai tsara mutunci wajibi ne tunda da yana cikin da'ira na salafiya a tsare mishi mutuncinsa sannan kurakuran a tattauna shi da hikima kuma a nuna mutane ana tare da shi an gane ku na'am wa kana gairu wani ya ce la yusimu al min al kadai wato malami baya kubuta daga kuskure wa man akhda qalilan wa asaba kaseeran fa huwa alim duk wanda ya kuskure kadan ya dace da yawa wannan malami ne wa man asaba qalilan wa akhda kaseeran fa huwa jahil duk wanda ya dace kadan yayi kurakurai masu yawa wannan shine me jahili kun ji abin da aka faɗa ko mm. in dai mutum kuskuren shi yayi yawa sosai bin nisba zuwa ga dacewansa wannan jahili ne ku bai ji wannan to kaga ka duba za ka cewa akwai manya-manyan malamai a duniya wanda suka yi kurakurai amma saboda gudunma wanda suka ba musulunci yana da yawa malamai suka ce wato lalle a mutunta su kuma in za a yi raddun kuskurensu ana cizawa ana bi ana hurawa ana cizawa ana hurawa kada mu yadda mu da muke da lafiya bera ya fi mu hikima bera idan yana so ya cinye ma gaba yana cizawa yana hurawa yana cizawa yana hurawa sai rake na fadan ba to wannan malamin sunna ne yayi kuskure kaga farko dai ka kare masa mutuncinsa sannan na biyu ka yi rajin wannan kuskuren babu wanda ce ka yi shuru ka yi rajin kuskuren misali yanzu irin su ibn hazm irin su ibn al irin su ibn hajar al-asqalani irin su Imamu nawawi wane ne zai musu gudunmu wanda suka ba musulunci shi da kuskurensu da alkhairinsu wanda biyawa? fi yawa ba a sani a cikin kuskurensu ba akwai kuskure na aƙida ba a gani hatta ibn hazar saboda gudunmu wanda ya yi wajen hadisi gudunmu wanda ya yi wajen yaƙi da ba malamai suke da shi uzuri amma akwai daga cikin malamai suna ganin kamar ibn abdulhadi yana daga cikin malaman da ke ganin ibn hazar ɗan biliya ne ibn hazm dan bire ne shi misali ibn abdul hadi da wasu daga cikin malamai na sunna su masu bid'antar da shi amma wasu malamai suka ce ina irin wannan gudunmawa wanda ya bayar wannan kuskuren nashi ba da gangan yayi ba na mata gane wannan daga cikin akwai malamin ibn ibn abdul hadi din ibn kimiya ibn kimiya bai yadda taba ibn hazm ba ya yadda dai a faɗi kurakuran ibn hazm amma abin an da shi bai yadda ba irin sai imamu nawawi kaga malamai sun musu guduri sosai irin su ibn jauzi saboda sun ba da gudunmawa ko an fahimci sunna suke so ina ko mutum ma da ya kusanci sunna sosai sai ya kuskuren wanda ya fi cancanta abu uzuri an fahimci wannan ai to ka gani malaman salafiya ma sun yi safari wajen biri'antar da wasu to idan ya zama to mutum ɗaya ma an yi safari a kan shi wannan ya zama lasisi da za a rinka zagin wanda ya ce ba dan bidiya bane kai ka ka hango ya bidi ya zama dan bidiya a ilimin ka shi wannan ya ce ba dan bidiya bane to shi wanda ya ce ba dan bidiya ba sai ka jefe shi ce mu mayyi ne shi ka ce hizbi ne shi ka ce yana ma goyon bayan dan bidiya ko ba gane ba kamar misali yanzu wanda suka samu sabani kan ibnu hazar din nan duk malaman salafiya ne ibnu tabiya ya ce shi ba dan bidiya bane wannan ya ce dan bidiya ne an gano wannan to sannan ga ga Rashidu Rida wannan wanda ya jagoranci da awa salafiya a Misira, ƙarshen rayuwarsa sai koma yana ɗauko afkar na akalabiyin ya inkarin dawo a nabi Isa ya inkarin irin ya dudu madu ya inkarin mu'jiza ya musu tawili amma ba karamin gudunmawa ya ba da awa salafiya a Misira ba da hadisi Nasiruddin Albani har har bai ba duniya baya bin an da shi amma Sheikh Mukbil yana bin an da shi shi mubin ya ce kwata-kwata ba ba salafi ba ne don biri a mishi ana an yi sabani wajen biri an sarrafa bai ba to amma shi mubin ya taɓa kiran albani mu mai ya ce albani yu ta fiye an luksari a to wani irin dawa lafiya muke wannan zamanin idan aka yi sabani wajen biri an tar da malami in ya zama to mun cancanta ma mu yi sabanin mu in mun kai matsayin malaman da suka cancanta su yi sabanin shin da wani zunubi ya kamata a yi sabanin shin wannan yana fitar da mu daga salafiya ce to wannan wanda yace dan bid'a ne ne dan salafiya wanda yake ba dan bid'a ba dan bid'a ne shi dan hizbiya ne dan mumayya ne yana kariya ga yan hizbiya shi haka abin yake inda haka ne da malaman sunna da sun an da junan su gaba daya ashe aka yi sabani a wajen tafsir da wajen tabdi kuma ka ga dukkan su gaba daya masu sabani suna cikin da'ira ta sunna wannan sabanin da suka yi in dai da gaske suke ba suna da wani ajanda bane boyayye in ba suna so su yi rumus rumuz bane in ba suna so su kayar da darajar wasu bane to gaskiya mu yan salafiya ma mun samu sabani kan wannan matsalar mu muna ganin wa'annan mu muna ganin malam wani dan bid'a ne amma malam wani shi ba dan salafiya malam wani shi na ganin ba dan bid'a bane amma mu ga hujojin mu shi ba ga hujojin shi ba shi kenan ba to sai wannan yake kai din nan da baka bid'antar ba da kace kaza kai dan mumayya ne ka fita daga salafiya kai tsinan ne ne. wani da gaske zai kama sunan ka ya tsine ma ya zage ka ya zama to ka zama ajanda kullum sai ya kama sunan ka ya zaga da kai da ɗalibanka kun shiga uku da ba fa tare da ra'ayin shi shi a ina ka taɓa salafiya haka to raka mu yi hankali da irin wayannan mutane masu mummunan manufa daga sa mummunan manufa ne duk wanda yake haka wallahi ba alheri yake nufi ga musulunci da musulmi ba ba alkhairi yake nufi ga salafiya ba na'am surar basiya بسم الله الرحمن الرحيم na shidda الاخرون من min احمد وغيره wa wasu daga cikin daliban ahmad da wasu sun ce walil jahiliya dakhiluna fi 72 firqa a yan jahamiya sun shiga cikin kungiya 20 a kungiya ainihin 72 din nan wajalu usul al-bid'i khamsa sai suka sanya usul na bid'a wai guda biyar ne ala haula to akan nan kenan dukkan bangare daga cikin yan bid'a guda biyar ne kenan isna ashara firqa wato akwai kungiya goma sha biyu وعلى قول الأولين بل الجامية داخلون في الاثنتين وسبعين فرقة وجعلوا أصول البناء خمسة suka sanya usul da guda biyar ne fa ala haula'i akan wayannan yakunu kullu da'ifa min al-mubtadi'a al-khamsa zai kasance kowane bangare daga cikin yan bid'a guda biyar sun zama goma sha biyu muka dauki ra'ayin mutanen farko kullu fa'ifatun min al a arba'a zai zama kowane bangare daga cikin yan bidiya guda hudu ne na musamaniya ashar firqa su goma sha takwas kenan sabi'an al-shahrastani al-imam ash-shahrastani ya ce wal hasarat kibaruhum kibaruha sai manya manyan suka takaitu ay kibarun firqa wato manya manyan kungiyoyin na fi arba'i ba da an tadakhala ba'daha fi ba'd wato suka takaitu a cikin guda hudu manya manyan bayan sashen sun shiga cikin sashi wannan bid'a ta shiga cikin wannan wannan ta shiga cikin wannan amma asalin tushen guda hudu ne nam al-qadariyya akwai yan qadariyya sifatiya akwai yan sifatiya al-khawarij akwai yan khawarij akwai shi'a nam summa yatarakkab ba'daha ma'a ba'd sannan sai sashi suka hawa tare da sashi sha'abu an kullu firqatin asnaf sai ainihin sufi daban-daban suka rinsantu daga kowane bangare tafsili ila 73 firqa to yana saduwa zuwa ga bangare da aminan na takwas ibn Hazam ibn ya ce firqatu bi islam wato bangarorin da suke tabbatar da addinin musulunci su biyar ne akwai ahlus sunna akwai mutazilawa akwai murji'awa akwai shi'a da kawar duk suna da alaƙa da musulunci maftarakat kullu firqatin min hadhihi ala firaq sannan sai kowane bangare daga cikin wannan suka kasu ga kungiyoyi an gane in ji ibnu hazm wa'annan su biyar sai sa ahlus sunna an gane a cikin ahlus sunna an samu wasu sun fita daga cikin su zama yan bid'a an gane ku sannan ga mutazilawa an samu rassa rassa na mutazilawa an samu rassa rassa na murji'awa da na shi'a a shi'a sun kala kala da shi'a yi akwai shi'a batiniya akwai kuma shi'a wanda suka suka ce alqur'ani bai cika ba a gani akwai kuma shi'a wanda yake kamar su suna goyon bayan aliyu ne amma ba sa kafir da usman ba sa kafir da kaza ba sa zagin ai ba sa kafir da wasu ba sannan kuma shi'a ma da take magana wasu daga cikin su yan shi'a din aqidar taqiya da suke da shi mutumin da yake da aqidar iya in ka ce mai ka ce alkur'ani bai cika wani ce wala ƙarya ke mana a ina muka faɗa haka dan kawai an gani a littafin mu an gani a littafin mu ai su ma'alu suna suna da hadisai da ifai suna da hadisai da ifai su ma sai a jingina musu nan hadisai da ifai din kaza kaza kaza da su an bai ci wani aiki yanzu haka wannan ta tafiya din shi ya hana a fito a kafin sansu. wasu abubuwan nasu yana rubuce amma za su gaya ma ba su yarda da shi ba zai ce an mana rashin adalci an ce mana kaza ce kuma haka ɗin ne da za ka dan abu sai ya fito fili ake yanke hukunci a kai shi an gani sai dai a ci gaba da musu raddi ana nuna aƙidunsa na kafirci ga mutane yawwa aƙida kaza kafirci ne yan shi'a sun yarda shi ta ka sanar wajen za a takure su ba za su iya fitowa ba dama shi amfanin raddi yakan takure ɗan bidiya ya hana shi fito da ra'ayin shi a amfanin raddi in ka kyale shi zai wala zai dauka to mutane da yawa ba su goci ba su ga ganin munin abun Zai fito ya da amma ya ga ana kamar mai da ce wallahi ƙarya ake mana an ce wai mun ce wai Fati ya fi qur'ani so ka ya za a yi musulmi ya faɗa haka a gaban muka da shi kuna mai raddi kuna ingiza shi yana ta yana ta haka to wannan haka din kaga an hana shi bayan da za a yi shi amma aka yi shura ka daina raddi dan bishiya zai samu ya wala kamar yadda gashi yanzu saboda karancin raddin ga sufaye suna fitowa su ce zaki Allah ma ko a zaki Allah a faɗi manganin banza game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga duk wannan alama ne cewa akwai ɗaran cin a akan shi amma tabbas a aqidun aqidun kafirci ne kuma duk mutumin da ya fito da wannan gidan a fili ya kamata a kafirta shi shi sanya ayatullahi khomeini ai da ya fito ya nuna cewa imamansu inna li a'immatina maqamun la yablughu malakun muqarrab wala nabiy mursal cewa imamansu suna da wani matsayi wanda mala'ika na kusa da Allah ko annabi mursali bai kai wannan matsayin ba ai malamai nasiru albani duk da tsatsin shi sai da ka kafurta shi nasiru albani sai bugun shi maka zarika malamai da dama sun fitar da shi daga musulunci saboda ya fito da ra'ayin shafi na'am Eh, yana ba da da zafi albani ba mai fada da taksir albani takfir da tabbi albani baya yarda albani zai ma raddi ma kata kata amma da wuya ya kira ka dan bid'a sai al'amari ya kai makura ya zan ba wani uzurin da za a yi ma haka ne duk zafin shek mugunci ma ga yake a gari yana da zafi amma kuma yana da adalci wajen yanke hukunci ka gani eh, na kasar da ba Eh, saboda kafirtawa da ba ka'ida wasu daga ciki akwai masu yin haka amma za ga manyan malaman ba haka suke ba sun na sulu da albani su ibn usaimin su waye da sauran su waye su bin ba suna kiyayewa sosai kuma suna takatsantsan idan al'amari ya zo za su yi rajin shi amma ba lalle fa suna kiyaye mutane mutunci sai dai in ya zama to sharrin mutum ya yi yawa sai su fito su yi tahaziri daga gare shi an gani tahaziri game da dan bid'a adda'iya ila bid'ati wajibi ne dan a kare mutane daga me a kare mutane daga fadawa cikin bid'a ba zai yi mutum yayi ko da mutum yana tare da musulmiya sai ya faɗi wata magana wanda maganar nan za ta iya kai mutum kafirci ko tana da hadari akwai shubha za ta iya kai mutum zuwa ga bid'a dole ne mu gaya wa mutane ba in ya kama za mu kama sunan shi za mu kama malam wani fa duk da muna tare da shi abin da ya yi kaza duniyar salafiya ba sa goyon bayan shi amma ba da fiya ne ya yi kuskure Allah ya gabata shi yaya mabiyan za su jawo shi a'a ba ma tare da shi a wannan ra'ayi ba dole bane mu bi shi a ra'ayin shi sannan abin da ya faɗa gaskiya muna kallon wannan abu a matsayin bid'a ne amma ba dukkan wanda ya faɗa cikin bid'a bane na bid'a yaya ko mabiyan sun san bai adalci amma mu ce malam wani tsinan ne da dan iska ne malam wani mutum banza ne malam wani jahili ne baƙin irin ba mu taɓa ganin jahili duniya kamar shi ba kuma wai muna kallon shi a matsayin tare muke da shi wayannan mutane yan daba ne ko malamai yan daba ne ko ɗaliban ilimi wayannan gara a sasa a fagen yan daba kawai su ɗauki takobi kawai su kama tsarin mutane na fasa gani wannan aiki ne na yan daba amma ba aiki ne na ɗaliban ilimi ba ɗalibin ilimi yana kiyaye harshensa ɗalibin ilimi ya san usulubin maganar da zai yi an wannan ko abin da ya rage ma wa'annan kawai shine fa daukar makami su kama ana karatu su kama tsaron mutane kawai shine A gane na'am al'adab al-mufrad eh, bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim babu babu ruwa حدثنا مسدد قال حدثنا أبو أوانا عن سهيل بن أبي صالح عن بن أبي يزيد عن قعقع بن لجنان عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم la yastanu gubarun fi sabilillah wato qura fi sabilillah baya haduwa rufanu jahannam da hayakin jahannama qura fi sabilillah qura wajen jihadi baya haduwa da hayakin jahannama a cikin cikin bawa har abada ba sa haduwa wala yastanu shakh wal iman fi qalbi abdin abada wato ashu rowa baya haduwa da imani a zuciyar bawa har abada a ce mutum mai imani amma ko mai rowa mai imani baya san taimakon addininsa mai imani baya san taimakon al'umma zai zai yi an gane da rowa da imani ba sa addu'a a zuciyar bawa har abada haddathana muslim qala haddathana sadaq bin musa huwa abu muhira a sulami qala haddathana malik bin Dina. an Abdullahi bin galib huwa al-harrani an abi sa'ad al an abi sa'id al an inda nabi sallallahu alaihi wasallam خصلتان لا يجتمعان في المؤمن سبوبي غدا بي باسا حدوا ga mu'mini al-bukh ruwa da mummunan dabi'u an gane ruwa da mummunan dabi'a ba sa sai ya samu guda daya in ma a samu mu'mini mai ruwa ko mu'mini mai mummunan dabi'a amma sa hadu to gaskiya lalacewa ya kai ta ya isna da shi da ifi حدثنا أبو نعيم قال حدثنا العامش عن مالك بن الحارث عن عبد الله بن ربيعة kala kunna julusan ina abdullah bayan sana shi wanda da zai sana hu da afu labarin shi jami'a wani ka gani kowa bayan sana shi ba shi bane ba wani hadisi ne kuwa hadisin da yake ne gaskiya wanda da zai sana hu da shi ne waye ya hasana idan mutum ya zama ciwo eh كثير الأوهام نعم طريقة تجيب samu shawayi suna jin da yake gari ta bai jina ne hadisin da ya zama gari a inda yana da shawayi ba zai zama gari ba ya ce la na arifu illa min hadisi kawzar ku hadisi sadaka حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الحديث ضعيف ne gaskiya yanzu duk mutumin da yake da rowa kuma yake da mummunan hali mun fitar da shi daga mumini ai yana da akwai sauran ayyuka alkhairi da zai iya yi shi ne na'am sai da kira ana nufin al-mu'min al-mu'min kamilul iman ila na'am حدثنا أبو نعيم قال حدثنا العامش عن مالك بن الحارث عن عبد الله بن ربيعة قال كنا جلوسا عند عبد الله من كذا شيء من الزوني أو عبد الله وذكروا رجلا وذكروا من خلقه sai suka ambaci wani mutum sai ambata daga cikin ɗabi'unsa. Kala Abdullah. Sai Abdullahi ya ce. Ra'aytum law qad'atum ra'asa. shin me za ku ce da kun yanke kansa a kuntum tastati'una an tu'idu shin za ku iya dawo da kanshi in an yanke mai kai za iya dawowa ka ce a'a ala fayaduhu fayaduhu to hannun shi fa in kun yanke za ku iya mai da hannun alula ka ce a'a ala farijilu to kaban shi ba alula ka ce a'a innakum la tastati'una an tughayyiru khuluqahu to lalle ku ba ku da iko ku canza dabi'ansa hatta tughayyiru khalqahu sai kun canza halittansa ba za ku iya canza ɗabi'arsa ba har sai kun canza halittarsa kamar yadda ba za ku iya canza mai halitta ba to haka nan ba za ku iya canza mai ɗabi'a ba innal nutfata la tastatiru fi rahimi lalle dugon mani yakan tabbata a cikin mahaifa dare 40 thumma tanhadru damar sannan sai ya gangaro ya zama to jini alaqa sannan sai ya zama abin nan a sannan sai sai zama to abin nan abin nan ya sunan shi tsoka gudan jini sai zama gudan jini thumma takunu sannan sai ya zama tsokan nama thumma malakan sannan sai Allah ya aiko da mala'ika sai ya rubuta arzikinsa da ɗabi'unsa shaƙiyi ne shi ko ko mai arzikin lahira duk za a rubuta an hadisu hasan hmm. masha Allah wa alaikum salam wani hali yana da ruwa an tattauna kan bai aiki ba da shi in an tattauna ne don a ce a same shi a mai nasiha ya yi amma an tattauna ne kawai haka nan a ɗan ci fuskan shi a yi shuru wannan bai da amfani Eh, na'am الشفاء بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل الهادي والعشرون فصل إلى عشرين دقيقة وقاله ومروعته صلى الله عليه وسلم واتو نسوان من ذا ألا نزوتي يا كما متنشن صلى الله عليه وسلم وأما وقاله صلى الله عليه وسلم وصمته أما نسوان من ذا صلى الله عليه وسلم كما كوي جنسا سعدته دبن أبو سنسا من ذا ألا yakan bi سنسا ومروعته دمتنشن wa muru'atuhu da mutuncinsa da kyakkyawan shiryansa حدثنا أبو علي الجياني الحافظ إجازة وانا وانا تاجي إجازة لي يسمى حديثه وعارضت لكتابي sai na yi mu'arada da shi na gitta shi da wani littafi kenan bayan an bashi ijaza wannan hadisin sai ya yi mu'arada ya ɗauki wani littafi yana karantawa yana dubawa قال حدثنا أبو العباس الدلالي na abu الزر alharawi. أخبرنا أبو عبد الله الوراق حدثنا اللؤلؤي حدثنا أبو داود حدثنا عبد الرحمن بن سلام نعم حدثنا الحجاج بن محمد عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عمر بن عبد العزيز بن وحيد سمعت خارج بن زيد يجي ناجي خارج بن زيد يقول هنا شوى كان النبي صلى الله عليه وسلم أوقر الناس في مجلس manzo Allah ya kasance ya fi kowa nutsuwa a majalisinsa ya fi kowa waƙar ya fi kowa nutsuwa na zuciya a majalisinsa la yakadu yukhruju shay'an min atrafihi wato wani abu baya kusan fitowa daga sasannin sa ga cikin nutsuwa da wuya ga wani abu ya fito daga sa na rashin nutsuwa warawa abu sa'id al-khudri kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aka fasara da ido an ga ido yakan zama wani abu baya kusan fitowa daga kwaye idan zai nuna rashin nutsuwa ko kuma sasannin jikinsa na'am وروى أبو سعيد الخدري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المجلس النبي ya kasance ya zauna a wajen zama ihtaba yana dan yin zaman dari da hannunsa yana yin zaman dari haka Wa wakazalika kana zaman dari da yusufi mutabiyan ya kasance mafi yawan zaman sa zaman dari yake yi an gani sannan kuma an samu wasu ruwayoyi kamar manzo Allah ya hana wannan zaman dari to wani lokaci zaman dari yake bayyana da al'auran mutum an gari inda mutum ya san babu tufafi a kasan jikin shi bai sa tufafi ba amma yanzu ka sa wando kana da ɗan ƙaramin wando a ciki ka sa wando sai kuma ga kuma ka da dogon wando musa wani riga kana wani riga don kai haka wani zama matsala ba amma ya zama to baka da ɗan fas misali sannan baka da wando da kasa zai iya yi wa wannan wandon ya yayi sai al'auranka ya bayyana an gari to manzo Allah yakan yi wannan zama na zaman dari a cikin majalisinsa وعن جابر بن سمرة أنه تربع an karɓo daga jabir bin sarfa cewa lallai shi jabir ya yi tarabu'i ya yi zaman tamatela wa rubba ma dalikan fursafa shi da irin zaman malamai har shi da tarabba kuma yakan yi zama irin zaman ɗari fursafa eh zaman ɗari kurfusa kaga zaman ɗari kaga kurkusa shi ma kamar ai idza damamta wa madatta al huwa an yajlisa rajul ala aliyatai mutum ya zauna kan duwawunsa wa yulsiku fakizaihi bi badanihi sai ya liƙa cibiyansa a wato guyu a cinyarsa da da cikinsa shi ne irin wancan zaman sanyin wa ya hata bibi ya dai zai yi zaman dari da hannunsa wa ya dummu ha ala sai tattaro shi akan ƙorin shi shi a kan ɓawarsu kamar yadda a gani shi ne kurkusa na mawuwa fi hadisi kaila shi yana cikin hadisin kaila wa kana kasiru sukut ya kasance nani ya kasance annabi mai yawan fushi ne shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mai yawan fushi ne mai yawan shuru ne man manzo Allah mai yawan shiru ne baya magana in ba bukata sai in bukata ya kama yake yin magana ya rudu kallama takallama bi ghairi tabi eh, yi uridu amman takallama yana kauda kai daga wanda yayi magana ba magana mai kyau ba a majalisin ba a faɗi maganganun banza kana dahiquhu tafassuman ya kasance dariyansa murmushi ne wa kalamuhu faslan kuma maganan shi daki daki yana magana ne daki daki haka ake so mutum ya ringa magana kada ka ringa magana kamar an koro ka dole wala magana yadda ka san an kunna injin hmm. to ba haka bane ya kamata ka ringa magana cikin nutsuwa daki daki daki daki daki la dula wala tafsir kuma baya surutun banza kuma baya takaitawa ina ce fudul wato in kai magana ka kawo maganar da ba lalle sai ka faɗe shi ba akwai maganar da wato ba lalle sai an faɗe shi ba ya wato annabi yana faɗin magana daidai ruwa daidai gurji zai wani ƙarin magana wanda za a ce da an cire wannan magana da yafi to a cikin magana annabi babu fudul ba surutan banza babu kuma takaitawa a ce in yayi magana bar wani yayi sharhi wannan magana da manzo Allah ya faɗa bar dan ƙarin bayani da mutane su gane la magana shi dake dake wa kana dayku ashabihi inda hu tafassul ya kasance dariyan sahabban shi a wajen shi ne murmushi in sabai za su yi dariya baka ji ha ha ha suna yi burbushi ne da kuma mutuntawa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da koyi da shi majalisu majalisin hilmi majalisin manzo Allah majalisin hakuri ne da kuma majalisin kunya majalisin alkhairi da amana to kaga kamar ana so a ce mu ɗaliban ilimi mu yi koyi da wannan hmm. a gane majalisin manzan Allah majalisi ne na hakuri majalisi ne na kunya majalisi ne na alkhairi da amana kenan ɗaliban ilimi mu ringa hakuri da junanmu kada ɗan abu kaɗan a gaban malam mu zazzaki junanmu mu gaya mu junanmu kalmomi wannan alama ne cewa malam ba shi da daraja a wajenmu in malam na daraja a wajen mun wani yama wani abu ka bi shi a hankali ku sasanta ku fahimci juna in abu ya gagara a zo wajen malam malam ya sasanta misali an gane wannan ku ba a daga sauti a majalisin manzan Allah a yi ta hayaniya ba a yin haka eh wala tubalu fihi al-hurum ba a keta alfarma a majalisin manzo Allah idan takallama akraka dole sa'u idan manzo Allah yayi magana sahabbansa abokan zama suna suna ainihin saukar da kansu ƙasa annama ala ru'usi kai ka ce a kansu akwai tsuntsu kai zaka ce kansu akwai tsuntsu ne masha Allah Assalamu alaikum wa Ah Kamar yadda aka sani ne, goban Allah ya kai mu gobe ne za a gudanar da gidauniya. To mu sani cewa abubuwa guda uku ne suke kanmu insha Allah a wannan majalisi ko ɗalibai da muke a rashin majalisi. Na farko dai ana buƙatar gudunmuwa mu na dukiya na abin da ya shafi gudunmawar tafsirin nan. Muna fatan yan uwa za su yi ƙoƙari gobe gobe ne gidauniyar na ƙarshe. Ibrahim Hobbata an samu abubuwa da ya kamata sannan na biyu ana buƙatar gudunmawa na halartar wurin tafsiri da kamar da haka da yana bayani lallai mu ɗalibai da muke zuwa majalisi kana mu ce to ai an yi tafsirin muna ji a gidan rediyo a zuwan mu halartar majalisin yana da mahimmanci kuma zai bada fa'ida sosai sannan kuma zai karfafa malam shi da yake tafsiri da idan ya zama malam yana tafsiri babu ɗaliban shi a gaban shi sai da in yana wasu istin ba ɗaɗin ko yana wasu bayanai na ilimi sai ga to da wa yake magana kenan amma idan ya zama yana ganin ɗalibai sosai ɗaliban da suke zuwa majalisa suna halarta ne ya kamata zai taimaka kuma zai ƙara ƙarfafawa sosai ana yin ba da misali da su sufaye wani daga wani gari can zai tawo saboda ƙarfafa mai malamin shi yanzu idan shehu wannan zai tafsiri tun daga maraban daga ina ne daga ina ne duk za su tawo mota mota kuma za zo su ci misalai ne da sauransu ba wani tafsiri ake ba an dai san abin da abin yake gudana amma saboda karfafa shehu za su zo majalisin su gare lalle sun cika su dan yi barazana an cika din an gudanar da abuwa to mu ma ya kamata a ce mun yi kokari wurin mai halartar majalisin yadda ya kamata sannan kuma na uku shine ana buƙatar iyalan su masu Da dama akwai sama can shekara biyu da suka gabata ko uku nan ce an dan jaraba dan uwa mata su fara dan zuwa tafsiri to amma dai abun idan ba da abu yadda ya kamata wato saboda haka wannan karan ma dai an ƙara da da abun saboda ƙara ƙarfafawa idan har mun turo iyalanmu sun zo majalisin to insha Allah wai su za su gani za su zo amma matakar ba mu turo iyalanmu ba to kenan ba mu san wani su zo wurin karatun kenan malai yana yawan kawo misalin wani zuban za ga kai kana da fahimtar salafiya amma matarka tana son wani dan hamasi ko wani misali daban sai kana bayani tana ma tana cewa ai wani wani kaza da kaza amma idan ka kusanto da ita wurin karatun da malamin ka yake gudanarwa to insha Allah zai taimaka ita ma ta fahimci salafiyan da ya gabata sannan ba wai sai masu mata kurin ba wanda yake da budurwa misali in dai kuna da alaka yadda ya kamata in baka shiga daga cikin ai in kaɗan tunatar da ita su zo tafsiri za ta zo tafsiri mana ko ba haka bane to saboda haka da ƴan matan da matan auren duka kowa ya shiga ciki kar da ɗaliban gabaki ɗaya wanda yake da ɗalibai shi ma ya gaito su su akwai wuri a sama insha Allah ana gaita kowa da kowa wannan tafsiri muna fatan Allah ya bada ikon halatta kuma a bada haɗin kai gobe kuma gidauniya Allah ya bada ikon kowa ya zo da baiko yadda ya kamata a nufasa a bada yadda ya kamata ya zama ya kuna kowanne da Allah a taimaka ya kokari a yi haka Allah ba da ikon shi akwai sanarwa ɗaurin auren man ɗaya kuma da za a yau insha Allah ƙarfe ɗaya to ɗan dari Allah ana buƙatar yin wasu ba da gudun mauna da sun shi ne zaman taron yin zuba ta ta sun ana taron sai fi ɗansu ɗan da insha Allah Allah shi taimake mu to kamar yadda ya faɗa ɗin kaga majalisin salafiya na tafsiri ne wa gaskiya kusan ka duba garin kaduna da kuma zai ga kusan yan jiriya suna da shi da yawa sauran kungiyoyi suna da shi da yawa to babban abin da zamu yi zamu yi na mu karama abin ba wai goyon baya ba akwai wani mai cewa malam muna tare da kai malam duk abin da muke yi ina kwance ma nake jin karatunka to duk wannan ba wani abu bane eh wato ko ka iya karatun ma ko kana fahimtar karatun wato zuwanka wajen kana ƙara kiran wasu mutane ne duk mutumin da ya zo ya ga shago ya cika da kaya wani bai niyan siya ba zai zo ya siya amma ya zo ya ga shago da dilli dilli dilli ga kwayan biredi guda biyu a nan ga multina a nan ga kaza ka nan can wajen duk open to ko da abin da ake cewa original ne zai shakka inda original ne ya kamata a ga alamar mai mutane rashin ganin alamar mutane alama ne cewa wannan karatu ba da kyau ne. wannan tunanin mutane ne shi sa kaga yanzu yadda mutane suke in mutum ya bude shagon provision sai ya wani irin yadda wasu cewa ya fimfa shi ya wani irin gyara shagon to wani wallahi bai niyyar siya ba kawai sai ce kai wannan shagon ina ganin hayar na ma'awar bari in zo siya sai zai shi amma duk kayan yayi da ga ga yanar gizo gizo ga waye kuna ganin za a zo ko da abin da kake cewa mai kyau ne ba za a zo ba almuhim ku ne kuke nuna cewa kuke nuna mutane muhimmancin abin da kuke yi dan shi ayyukan tashi daga nan ya je Zariya wajen karatun da ake na shirme surutu yake yi ya je Zariya ya saurari karatu ya dawo kuma talaka ne bai da kuɗin mota bai da kaza bai da kaza ba shi dole ne mu dage mu dan ringa wannan karfafawan ba wai ba wai kace wai in na je kaza ba ko da ba za ka ringa koyar karfafawa wajen abin ya tabbata wajen sabon ya samu isuwa ai wani zai iya tafsiri amma ba da kuɗin tafsiri me yasa yana so abin ya tabbata to wani kuma zai iya shi ma tafsirin amma ya zo ya zauna a yi da shi ya bada gudunmuwa saboda abubuwan tafi da a daidai misali to duk wannan wani abu ne wanda yake zai kawo ci gaba ga shi da'awan amma ba ma tare da mutumin da yana kwanci a gida ya ce wai suna tare a yi malam abin da ake kaza <laughs> a yi muna ji a waya malam muna nan muna kallon ka tv Allah ya ƙara taimakon ka wannan zai na ƙara baka ma wani haushi to ya kama ashe yana kallon mu yanzu wani gudunmawa ya bayar dan ya ga abin ya tabbata in mutane suka ga waje ya cika to wani wallahi zai tsaya daga nan zai fahimci zarfiya wai wannan cikan da aka yi me ake yi ne an fahimci ne ko sha Allah wani, in Allah ya kai mu gobe za mu ƙara za mu ƙara bayani akan wannan saboda mun ana buƙatar lalle yan uwa su san muhimmanci yadda ake halartar karatu din lalle shi ma a ringa halartar tafsirin haka nan Allah shi ke mutum